Wannan korafi da tarin lauyoyin suka shigar gaban kotun musulunci da ke bici a nan Kano ya shafi shahararren mawaƙin nan a Dogonja da kuma mawaƙiyar gambara nan da ludayinta ke kan dawo wato Safara'u. Tuni dai kotun shari'ar musulunci da ke zamanta a bici ta umarci kwamishinan 'yan sandan Kano da ya binciki mawakan da ma wasu mutane da suka yi shura a shafin na TikTok. Bayan a Dogonja da Safara'u akwai wasu ƙarin mutane da za a bincika da suka haɗar da Mr. Fofo 2, Ɗan Maraya, Amude Booth, Kawu Ɗan Sarki, Murja Ibrahim Kunya, ummi shakira samha m inuwa da kuma babiyana wannan na kunshe cikin wata takarda da kotun ta fitar da ke dauke da kwanan watan 30 ga watan agusta wannan umarnin kotu dai ya biyo bayan korafin da gungun lauyoyin suka shigar inda suka mika wa kotun shari'ar musulunci rubutaccen korafi wanda premier radio ta sami kwafin takardar idan za a iya tunawa dai a baya bayan nan a dogon ja ya fitar da wata sabuwar waka mai suna chess wadda ta jawo cece kuci abinda ya sa hukumar ta tace fina-finai ta gayyace shi